يومنا هدوك وتر رمضان كينان بإذن الله تعالى دي دي دا عشرين دنا نوى دا تايا دا فبراير 2026 فانا فبراير ترى قانون شبكو يمسكين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجبنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة أكرتم لماتا iyaye mata su mata iyayenmu mata kakanninmu mata zai zama yayinmu ƙannanmu gwaggwanninmu su alki-alkinmu yau matanmu mana masoyanmu kenan duka mace masha Allah tana da babban matsayi da muna karatu ko ɗaya a sati lura da lokaci ya canja kuma wadan canja karatu mu a yau yau asabar da izinin Allah wa su abubuwa talatin da Allah yake so abubuwa talatin da Allah mai girma da kuka yake san su yake kaunar su in muka duba addu'a ganin wata Allahu akbar Allahumma ahillahu alaina bil amn wal iman wal salamati wal islam wal tawfiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbuka Allah to abubuwan da Allah yake so suna da yawa za mu duba Qur'ani mu gani abubuwan da Allah yake so yake kauna suna nan da yawa musamman muka duba usulubin qur'ani za mu ga cewa inna Allah yuhibbu kaza inna Allah yuhibbu kaza ko wallahu yuhibbu kaza wa kaza to mana so mu nan guda goma sai mu shiga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mu ji mu kuma an yanzu abin da Allah yake so to na ɗaya da na biyu suna na a guri ɗaya aya ta ɗari biyu da ashirin da biyu a suratul baƙara Allah ce wa yas'alunaka wa yas'alunaka 'anil mahiyyin قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ومن غير ذكر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين lallai Allah yana son masu yawan tuba to mu yawaita tuba sai Allah ya kaunace mu ke kuma tuba Allah bai jima da kuka nuna mana muhimmancinta mu duba kisan annabi Adam alaihi salam da ya ci bishiya Allah ce fatalaqa فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات التي فتاب عليه من النبي آدم شيد ما تلك الكومة بالله كلمون إذا الله يتنزه الله بجمع ركوك فقال ربنا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال ربنا ظلمنا أنفسنا يا الله من ذلك كاوكم وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وهل ينظر مكانه النبي موسى عليه السلام قال رب إني ظلمت نفسي ربي إني إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم النبي موسى عليه السلام كنا من قال الله ما صلى الله عليه وسلم الله بيجمع فتحت إنا فتحنا لك إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما إذا من قال الله صلى الله عليه وسلم هأنجمك ليغفر لك الله كما في آية بس هو شيما يروتي غفر الله فمن بيت فاعلم فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك فاعلم انه لا اله الا الله فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم ومثواكم وإنما فضل الله من جمع رفقة سورة النصر فسبح وتسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بك بك أمك تترى إن الله يحب التوابين ألا إلا سمى سيوي يوم التوبة والأمر الفرق كيف جماعة من يوم التوبة بألا إن مكتوب الشرير من ذلك الله صلى الله عليه وسلم ya nuna mana yanayi da za mu dinga tuba ga Allah shi a majalisi ɗaya yana ce rabbi fili wa tuba alayya innaka anta at-tawwabu al-ghafur rabbi fili wa tuba alayya innaka anta at-tawwabu al-ghafur rabbi fili wa tuba alayya innaka anta at-tawwabu al-ghafur to dai a majalisi dai sallallahu alaihi wasallam kuma a rana ɗaya yana neman gafara Allah fiye da su ɗari أستبشر الله وأتوب إليه أستبشر الله وأتوب إليه أستبشر الله وأتوب إليه فإن الله يحب التوابين Allah yana son masu yawa yawan yanzu da farko ke in har annabawa Allah za su yawa ta tuba to mu kuma zuwa kenan mu ma ya kamata mu gani yanzu na biyu Allah ce wa yuhibbul mutatahhirin Allah yana son masu yawan tsarkaka tsarki ƙarfi ƙarfi kala kala ne tsarki na farko tsarkin zuciya mu ta mu tsarki na biyu tsarkin harshe mu tsarkake harshen mu daga amradun nisa wani sun fi tamanin cututtukan harshe ya fi tamanin wallahu musa mu tsarkake idanuwanmu daga cututtukan ganin. mu tsarkake kunnuwanmu mu tsarkake gabanmu inna allaha yuhibbu tawwabin yace wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah yana son masu yawan yawan tsarkaka kuma Allah bai jima da kuka Allah ya ce wa yuhibbul mutaqa mutatahhiri a suratu tauba kuma mun wuce Allah bai jima da kuka ce la taqum fihi abada la taqum fihi abada لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين والله يحب المطهرين الله يرى سمى في يوم يوم التنفيذ hikiman wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu idan mutum yayi alwala sai ne Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin menene hikima haka kenan kuke inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin mu je a guje na uku daga cikin wanda Allah ke kaunar su sun dai na rubuce ne a guri na alhamdulillah Allah yana son hasini masu ihsani yana nan guri daban-daban muka dauki na suratul baqara wa anfiqu fi sabilillah anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila at-tahlukah وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأحسنوا التي كتوتك دومني إن الله يحب المحسنين ألا يسمى في كوتك ولله إهداني دنشي ألا أهل الشرع يوالى متوى أن كان كان سورة الملك الذي خلق الموت الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم لم ألا تاه أيكم أحسن عملا ومن أتكم أيكي شيء في babban aiki ke wane ne aiki shi ya fi kyau wane ne ba wane ne ya fi babban riga Da damuwa wa'insu a cikin mu kenan riga a ramadan riga riga cikin irin wannan fara yi wasu ba yi ba gaskiya damuwar riga riga hula hula agogo agogo la la la ba don shi Allah ya ke ne ba wannan dukan bari ko in na je can insha Allah زام دعائهم ثياب سندس خضر واستبر وهلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا قهوا إمن جيتا ألا بجمع ربك إن الذين آمنوا وكي قال إنا كلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ويلبسون ثيابا خضرا خضر خضرا من سندس واستدرق متكئين متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتبقا لكن انت ما في من جاء الجنة بإذن الله التي ولباسهم ولباسهم فيها حليم tufafin ma ba zoguna ba ne hariri ne alhamdulillah to Allah ya halitte mu don ihsani to Allah kuma ya gaya mana a ah, wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa to a ibadunmu gaba ɗaya mu kasance masu kyautatawa mala'ika jibril alaihi salam ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da ihsani أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك من دي إنسان سورة الكهف فأفرقوا ما إنا جعلنا ما على الأرض إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم لنبلوهم أيهم أحسن عملا الله يسجن أبن ديكي كم أساغن إذا ما أدو بريتا دين الله يجرب تابو وانيني أيكي شيئتي كو وانيني أيكي شيئتي كو أصورته ما وكان عرشه على الماء وكان عرشه وعلى Allah ya يسمى يا a sama ruwa? dan Allah ya jarabta mu wane ne aikin shi ya fi kyau ba waye aikin shi fi yawa ba wane ne aikin shi ya fi kyau to wanda suka fi kyau kyautatawa to Allah ya ce karɓa musu ayyukansu أولئك الذين نتقبل عنهم أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا وإذا سولي حل أيتك الأرض مكي كم أبن السعيد كل اللي متفن كما في إحساب ألا ذي قول شيء إما كتقول سورة آل مران لك وسائل إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض عدة للمتقين to يا Allah ya fara defining su waye الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين الله يسمى kyautatawa wannan na uku ne na ɗaya na ce kuwa tawwabi na biyu fa mutatahiri na uku muhsinun to na hudu masu takawa Allah yana son su kuma mu duba an shar'anta mana Ramadan don mu samu takawa ko ke da tuban ba da tsahara da ihsani duk ba da ya fitaro mana to sai zama har ramadana ya shiga babu takawa babu isani babu tuba babu tsahara mun lalace ke wallahu musta'an mu duba kudin Allah mai girma ka fuka suratu Ali Imran ha in suratu Ali Imran tare da abubuwan da Allah yake so da kuma wanda Allah yake so kama Qur'ani babu irin ta ba babu bidai mun karanta wallahu su ne. والله تجد من بلى من آمن أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ألا إن ينتبه قريش ko mu duba ramadan ayar farko 183 la'allakum tattaqun aya ta ƙarshe ma kazalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun idan an ta mana ramadan dan mu samu taqwallah idan muka samu taqwallah shikenan Allah zai kaunace mu fa inna Allah yuhibbul muttaqin tare da wasu falaloli masu yawa yawa izinin Allah Allah zai ba mafita Allah zai sauƙaƙe mana al'amuranmu Allah zai azurta mu kai da ba ma tsammani Allah zai zama tare da mu za mu zama waliyan Allah Allah zai saukar mana albarkatu sama da ƙasa Allah mai girma da kwata zai azurta mu kai da ba ma tsammani in an je kiyama fit mu ce kan kirafi mun tsira daga wuta za mu kasance cikin aljanna daman aljannan Allah ya tanada ta ne ga wa'annan bayan Allah amma an ce ba a ji ba jiki magayyaci nan. jikin mutum zai ga mai tun daga duniya to Allahumma ati na taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha waliyu waliyuha wa maulaha abu na hurke taqwa taqwa kuma qalb ibn hadith yake an na'amala bi ta'atin lahi ta kawa ne wanda yawa ba ce a taɓuwa hahu shi ai tana zuciya ne ke a a eh tana zuciya tana kan gabbai an na'amala bi ta'atin lahi ala nurin min Allah lamtu sawab Allah makasance masu biyayya ke cewa an natruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah naqabu iqab Allah ta kawa akwai tarihin ali ibn abi talib yace at-taqwa al-khawf min al-jalil wal 'amal bit-tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yawm ar-rahil ya kare da lamu lamu al-khawf min al-jalil in dinga jin tsoron Allah wal 'amal bit-tanzil in dinga aiki da littafin Allah wal qana'atu bil qalili in wadata da dankalin abin da Allah ya bani to mu da ga ilimi mana da matsaloli eh mutum yana samun ka yace ina eh, bari ya je Abuja bari ya gudu Abuja in tafsiri ne ma a turo shi in gari wawa ce ina ina kai ka nisa kai ka zafi kai nawa zai samu to nawa za ka samu yana gurin Allah wai ka duba hakkin hanci ake bayarwa a yi guri mai tsoka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalacewa ta samu mutum cin hanci fa sosai a ba kin a ba da cin hanci don a yi din shi babban gari hmm? ba irin libere shi ba ya san irin wannan gari ko a ce kaya ma kai kaya ma kai kaje wawa daga wawa kuma ka ci gaba da tafiya sai kai zai yi ba ma to mu wadata da abin da Allah ya ba mu yana cin tsoron Allah kuma mu dinga kalibin tafiya can to ta kawa abu na hudu ke abu na biyar Allah yana son masu dogaro gare shi ba mana shi araba ba ba mu zo mu sake jin dogaro an an tawakkuli ala Allah Allah ya mana suratu Ali Imran har yanzu muna jin da Ali Imran ku Allah bai kuma da kusa yake cewa fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah bai jama da kusa yake fa idza azamta فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين Allah yana son masu dogaro gare shi to Allah ya sanya mu cikin masu dogaro ga Allah kuma gashi hanyoyi daban-daban an nuna mana hanyar da za mu dogara ga Allah in gama fito daga gida kar mu mance da bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله to Allah yana san masu dogaro gare shi kuma muka dogara ka ji dai falaloli da yawa da yawa na dogaro ga Allah yanzu littafi ne su kute da na duba akwai maganar tawakkuli a suratu shu'ara akwai to kai zo mu tafi mana zo mu je ga rimawa kai ma kuma littafin da kamar makatul arabiya amma ba shi Allah ya san shi da rimawa ya sha tafiya ba yanzu tafiyan da za ka yi daga Najeriya zuwa mamlakatul arabiya saudiya daga filin jirgi awa hudu biyar shi ke nan amma yanzu daga john zuwa garin wawa na kirga kusan awa goma sha biyar awa goma sha biyar ana kamar za a je bangon duniya to kana inda za mu dogara ga allah tsantsan dogaro da allah zai azurta maka min da ke azurta tsuntsaye تغدو خماصا وتروه بطانا أنجما ومن جنب يركنا إن الله يحب المتوكلين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله inna allaha yuhibbul mutawakkilin inda mun samu biyar ke na ɗaya at-tauba na biyu at-tahara na uku al-ihsa na hudu at-taqwa na biyar at-tawakkul saura mana biyar kuma na shida al-ittiba bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan سورة آل cikin قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور Allah mai girma da kuka ce ya rasulullah in dai mun ji qul kaman in kuntum Allah yana yi da manzo Allah bai sallallahu ana magana Allah yana magana tare da Allah sallallahu alaihi wasallam gaba da gaba in mun ji qul ki akwai surorin ka fara da qul qul qul guda nawa nawa guda nawa za ka bamu masu kulkulkul guda da kullum suka fara suka fara da kul za a karanta mana gini masu kulkulkulkulkul billahi الرحمن rahim قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل, قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق قل هو الله أحد وإن نكر شيء قرآن في دعوه أعوذ saura قل يا بندنا زمن فتدم قل يا أيها الكافرون في سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا لكن لما قد جيرا سورة الجن قل أوهي لكن أنا زي ما قل يا أيها الكافرون ثاني قل هو الله أحد في قل أعوذ برب الفلق في قل أعوذ برب الناس تقول أنا فيما قل يا رسول الله قل يا رسول الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني مبمن قال الله صلى الله عليه وسلم إذا مكبيشي كذا مبيشي أعيك تكيلا ba kawai ba daga hannu ba abin mamaki a najeriya hmm? duk wanda ya daga hannu allahu akbar shi ki hidan fa irin wannan fa wallahi akwai hadari kar mu je kiyama kuma mutane ba su bi sunna ba su kai malam wala ala kine maka albarka aka daman bin sunna ta ku take to wallahi bin sunna a aikace ne ba mu daga hannu kai mai kabbara amma dai haka kuke so a ɗaga hannu a yi kabbara Allahu Akbar a ƙara Allahu Akbar shi nan. sunna ta wuce haka ta wuce a ihu a wuce kul in kuntum tuhibbuna Allah qala fattabi'uni al-ittiba mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka bi shi yuhibbukum Allah Allah bai kaunace ku kuma ƙara akan haka wa yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim wannan na shida ke na bakwai Allah ya gaya mana adalci jiya mana ɗaukar daga cikin sufofin annabi Yusuf alaihi salam akwai ne adalci qala ma'ada Allah an na'khudha illa man wajadna mata'ana inda. إنا إذا لظالمون أدلك الحمد لله تعالى الله يرجى من سورة الهجرات وأقصفوا وأقصفوا إن الله يحب المقسطين وجن كله ألا شوفي آدلك يومين ألا ينا سبما آدلك نتفض حقوني أه شيما أنا لقد كنت كفوفين النبي يوسف عليه السلام حقوني da kuma babansu yaqub haqqul alhamdulillah fa sabrun jamil wallahu almusta'an ala ma tasifun idan muka yi hakuri, Allah zai kaunace mu tare da fadaloli masu yawan yawa na hakuri. Allah mai girma da kuka ce wa ka'ayyin min nabi shi ma dai suratu ne ali imran to wata sura ce ta tattaro mana abubuwan da Allah yake so fiye da suratu ali imran babu Allah yake cewa wa ka'ayyin wa ka'ayyin من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين الله والله يحب الصابرين lalle Allah yana son masu haƙuri to har yanzu mana tare da suratu yusuf innahu man yattaqi wa yusbir innahu man yattaqi wa yusbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin haƙuri yana tare da mai takawa sannan yana tafiya tare da ihari abubuwa guda uku jigajigai Allah ya haɗa mana su a yanzu domin yi haƙuri domin Allah yana son masu haƙuri to sai a matsayin ki ta matar aure ki yi haƙuri da yanayin da ake ciki ne babu ki yi haƙuri ne babu abin karyawa ki yi haƙuri ga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai shigo ya ce akwai wani abu ne ce ba komai ya rasulullah wa rasulullah sayyidul ana ce fa inni idan sa'imun tun da aka shi ke ke yunwa su koma ibada an gama ba su ba kin sa alaikum ba da wace a ah, biya ma ba wallahi ba yi abinci ba waye waye waye waye jifa a'a Allah mu kai koya daga gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ya shigo kuma akwai wani abu ne ce eh amma kawo mana kyauta jifa inda gidana ne wallahi sai an ji mu ya zama ban kawo komai ba sai abu rukwaya ma zuciyar shi ta mutu ma mataccen zuciya yake da shi yanzu manzo Allah kuma shi yau da irin zuciya yake da shi in kika kuskure kika ce manza shi ke nan jini ke halatta wannan ji matacce a yi fita neman komai wai sai da aka kawo kyautar haihu ne ba hai da bino ne ake haɗa shi da zuma da menene wai kawo gani za ka sha magana za ka sha magana kamar ita ɗin ta san na me ake ciki sai to shi na. nuna min kawo min shi gani ana kawo kuma wanda Allah ya ce a da na fara azumi yanzu na karya to dalla mu koyi haƙuri haƙuri haƙuri a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai a jera wata biyu dabino kai da ruwa ce dabino ruwa dabino ruwa to ke kuma yanzu an kawo miki shinkafa shinkafa shinkafa shinkafa shinkafa ya mu mun gaji da shinkafa nan ko a ce wani an yi taliya da safe ji taliya da safe shi a ah, to a sake dafa taliyar mana da rana a sake dafa ta da daddare mana shi ah, ba mai gida tsakanin da Allah ba wallahi ko a gidana ne haka za ke Amma ka zo fa muka ci taliyar nan da su yanzu kuma sai ka dafa ta da rana to gidan manzan Allah da biyu wata biyu ba Ni yi ni hakuri. yi haƙuri Allah abin da aka samu kawai ina ma na an ci taliya da safe za a maimaita da rana ba sai godiya ba alhamdulillah wani kuma samu taliyar ba to banganta ce dankalin hausa eh an ci da safe an maimaita da rana ba zai ta yaji ba saboda rashin ne haƙuri da rashin godiya to da Allah ba koyi haƙuri Allah yana son masu haƙuri hmm? a maimakon in kika da abinci a maimakon ki yi report sai ki haƙuri ke to mai da shi azumi mana dan abincin da za a ci guda ɗayan nan to mu ci lokacin buɗe baki mana dama mutum ya ce ya azumi ba wani abinci mai yawa yake ji ba a ɗan sha ruwan zafi shi ke nan alhamdulillah to abin da an ya rage kuma sai a sake sahur da shi ina faɗin wajen azumi kenan wajen azumi ko ki kama azumin annabi da alaihi za ki ce da haula wala quwwata illa billah orta a ina ta mutu ina orta azumi ba zai ja mutu orta Allah mu yi haƙuri haƙuri akan biyayya ga Allah haƙuri akan barin sabon Allah haƙuri akan mai kaddarar Allah yanzu na samu abu na takwas ne na goma eh na tara wannan yana da wahala yanzu muna raba bara muna tare da jihadin bin laili da daddare kenan qiyamul layl wa jihadun bin nahari shine azumi tare da su duka guda biyu akwai karatun qur'ani kenan karatun qur'ani shine babban jihadi ke mu duba sosai yanzu da rana mai azumi yana tare da karatun qur'ani da mudarasan qur'ani da daddare yana tare da qiyamul layli qiyamul layli ba zai taɓa yiwa ba sai da karatun qur'ani to kenan da rana kawai muna tare da azumi sannan daga dare muna tare da qiyamul layli shi kuma qur'ani yana tare da azumi da rana yana tare da qiyamul layli daga dare alhamdulillah to babban jihadi mutum ya ci zuciyar shi Allah ya ce inna Allah yuhibbul ladina inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan كأنهم بنيان مرصوص yana son ينا سم مجاهدين to sannan babban jihadi shine mutum ya yi son zuciyar shi babba babba ke kuma yana cikin matsalolin mu jama'a abu na goma mana na ƙur'ani kenan Allah yana son masu kaskantar da kai oke yana daga cikin siffofin annabi yusuf alaihi salam da muka ɗauka jiya siffofi goma sha shida alhamdulillah to akwai tawabu Allah ya tawabu'in الله يجمع لك يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم an دينه فسوف يأتي الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين الله يا الذي الله يا أيها الذين آمنوا تأتي نداءات الرحمن لأهل الإيمان من za mu wayo mata من درجة na من يشي أني أني أني كما أنا yi an yi kama بنتي ke ma قلنا ji sakonnin Allah mai girma da kuka ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi فسوف يأتي الله بقوم يحبه يحبهم ويحبون إما متن يبر الدين تويبري شيك يا مكي يا رشي رب إيه؟ متن يبقى يبقى يبقى نجي نالي سنجاج شيك يا رب kuma bayan da ka iya kai ba ka da titin da za ka ba shi shi kuma za a ba shi daloli to shi ke nan kuma ƙarshen ƙarshe dai zai ɗanyi rayuwa ne fi ya mutu ina waye azuman azama ko waye sarkin azama ko aka rushe musulunci tuntuni Allah ya kashe shi ya kashe ina su Paul mutumin garinmu Paul ba sai na faɗi jiya kare shi ba amma dai Paul kuma shi ina yake har ayoyi za ka je yana ja ina yake har an mance da labarin shi to man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna Allah zai zo da mutanen da Allah yana son su kuma suna son Allah ya tattan su yake a zillatin alal mu'mini masu kaskantar da kai ga mu'mini kaga tawazu to mu kasance masu tawazu sai Allah shi ne siffar farko ma da Allah ya ambata musu yanzu dan mun samu abu goma kenan na ɗaya tuba na biyu tsarki musamman na zuciya na gabbai na jiki na tifafi na harshe na ji duk komai mu tsarkake shi na uku ne na hudu ƙawa na biyar tawakkuli dogaro ga Allah na shida ba bin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na bakwai adalci na takwas haƙuri na tara jihadi na goma shine ne tawabu ina mu koma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na goma sha ɗaya na kulkuli ya zo a cikin hadisin kudusi hadisin da abu hore ya daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya ce من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه باوا بزي بشي بينا قسمتا ألا دنا في الكل هر ألا يقول كباوش نافل كلي نافل كلي كنا دمين منش yalla bari dan ga mana samfulin wa in kuna fulfuli da kafin in zo nake ga kai na in kiyaye su ba kar in zo ko san shi ga barci barci barci barci yanzu mu fara daga bayan asuba akwai salatu shuru mm-hmm. mutum ya zauna a gurin da ya sallah ya ta ambatan Allah zuwa fitowar rana ga ku iyaye mata kuma za ku iya sallan jami'a cikin gidanku sai don na lura mafi yawancin mata da yawansu kusan kashi casa'in su suna ganin mata fata jami da kowa ya gaya musu wani muna da sunan abi dawo hadisin ummu waraka ummu waraka ita ta ce ba ya rasulallah fa mike su dinga jan mutanen gidana manzo Allah ce bismillah ita ce ma limaniya ba in ana faɗin haka hmm? to su matan mu sun dauka a ah, kowa kai ke sallar ta daga mata su biyu ko uku da yaran su a gida kowa sallar shekara talatin arba'in hamsin irin da ta wannan ba shekara saba'in kai har ta mutu ma ba su taɓa gani a gida mata kar ku ɗauka cewa ba kwa gani kuna jirgi. Hmm? amma inda za ku tsaya shi ne yaya in layi ɗaya ne to wace za jagorance ku tana tsakiyar ku Yau ba ta yin gaba kamar da liman namiji yake to almuhim kika yi sallah cikin jama'a ke ma za ki zauna ki ta ambatan Allah zuwa rana ka fito ki tashi ki sallah raka'a biyu yana daidai da ladan aikin hajji da umara cikakkiya cikakkiya cikakkiya bai kamata mu yi wasa da wannan nafilan ba kuma alhamdulillah sai tara kun ya dawo bayan ba. to kaga mun samu daidai ke nan mu zo mu sallah a nan masallaci ni karatu kafin mu fita min sallah raka'a biyu alhamdulillah Ya yayi ba yi sosai to sannan nafila ta biyu akwai salatu buha sallan walaha yana da kyau ya fi kyau mu sallah raka a hudu ne raka a biyu sallama raka a biyu sallama yanzu wannan combination a hudun nan za ku babu abubuwan da muke nema a gurin Allah Allah ya ce a cikin hadisul qudusi ibnu adam ikfini awwalan nahari bi arba'i raka'at akfika akhirahu mutum ya raka a hudu da farkon rana to Allah zai ba shi kariya har zuwa ƙarshen ranar to zai zama a gari gaba ɗaya waye ma ya sallar wala Allah ma ne bi irin da tije haka alhamdulillah to kuma yadda za a biya faru sai kaga Allah ya ba shi kariya Allahu dattijo da ba inda zai iya guduwa kamar yadda ga Allah ya ban kariya albarkacin ne Salatu duhu to kuma kai da kai da karbi madakin tuwo da sakwara sai ne ga an harba mutum Sallan wala tana da muhimmanci raka'a hudu da farkon rana to Allah zai bani kariya zuwa ƙarshen rana sannan kuma in ne raka'a hudu walaha a yanzu mana walaha ne sannan kafin azhar in yi raka'a hudu an gama Allah zai gina min gida cikin gida aljanna ta yi fa sosai walaha in yi ba za mu ko a bana mu kiyaye mana a kullum ya raka'a hudu sallar walaha kafin azhar raka'a hudu alhamdulillah mu ɗan ƙara gaba na kula ta jirgin kenan ko na kula ta uku muna da sunnatu zawa zawa in rana ta kance daga tsakiyar zama akwai sunna wanda take mansiya mun mance da ita ba mu san da ita ba shine ne raka'a hudu kafin azhar laita fihinna taslimun ba sallama kuma ba matsala ba ne mu zo mana ta jariya haka manzan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam hin la taslimun tuftahu lahum abwabu sama fi tunshi jifa ba a sauƙaƙe ba alhamdulillah wanda ni yanzu ban yi sai in je sama abu ne mun ba kai ma ka isa ba wanda ya wallahi to ina ma ka samu kafar da za ka je jami'a a buɗe maka ka wuce ina ko ba ne ka buɗe da ce a buɗe ya ce waye ka ji security can waye ke jibril waye muke gani tare da kai ta security alhamdulillah waye muke gani tare da kai ya muhammad ne sallallahu alaihi ha an turo ke ce aka buɗe kowace kafa ba ai kaga ya kamata ya wuce sama ta farko shi ke na yi ko a gama get number one sai kuma ce get number two sai an sake tambaya waye waye waye sai jibril ne waye tare da kai sai Muhammadu? a an turo yi aka bude yanzu kama an zama styling an ga komai da komai suna kifi amma mashi yana waje amma sun gane waye waye kake gani tare da kai wani sirki suna da bukatar su yi dirasan wannan hadisi za a ce me qissatul isra wal mi'raj dirasatun hadisiyyatul askariyya ko dirasatun hadisiyyatul iyadiyya wannan sai sun tafi department ɗin su tukunan su jira sa hadisi hmm? fit an bude fula ta uku ke fula ta hudu ita ce rafi batu zuhur ita ma raka a hudu ne raka a hudu to mu duba daga walaha zuwa kafin zahar mun samu nawa kenan raka a goma sha biyu صل على محمد صل على محمد صل على محمد ita farilla ne ba ma yi da ita muna na kula yanzu kawai to bayan raka raka'a nawa raka'a nawa mafi karanci minimum raka'a biyu su suna cin sunanun rawafi guda goma sha biyu raka'a hudu kafin azhar raka'a biyu bayan azhar raka'a biyu bayan maghrib kuma abin mamaki mun kashe wannan nafilan wai za mu je mu ci ne wai za mu je mu ci abinci cin abinci shi ne ga hana nafila tun kafin na zan ce wallahi abu kai da gidan gare. ya mutane suna nafila sai kuma ka tafi cin abinci duka nafilan mulki nawa ne duka duka nafilan mulki nawa ne a irin sallan mu dai alhamdulillah minti uku ne minti shi ke na ga. to minti uku hudu zai hana ni fula ne da Allah mu ji tsoron Allah mu kiyaye wani sai nafila a biyu bayan isha ita ma mun kashe ta tula da bayan albarka ana ƙarfi ainihin tarawihi ito a to na kula a biyu bayan isha tana ina an kashe ka yanzu ba bin ba da ba garin wawa ba wurin sallakin da ake na kula a biyu bayan isha sai dai za a shigar da ita cikin tarawi to mu dawo mu dawo bayan sallar azhar akwai na nafila raka'a hudu shi wannan daban shine mazmunan din ne annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin ummu habiba radiyallahu anha ibnu hajar yace walil khamsati anha yani an ummi habiba radiyallahu anha man hafaza ala arba'in qabla az-zuhri wanda zai kiyaye a hudu kafin a zahar wa arba'in ba'daha da raka a hudu bayan a zahar an gama harramahu Allah 'ala an-nar mana jini zan Allah yake faɗa sallallahu alaihi wasallam a hudu kafin a zahar. Raka a hudu bayan a zahar. nama na ya taba wuta wuta ta taba nama na kwalelanta in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haramahu Allahu ala nar yana cin nafurfuli da ya kamata mu kiyaye sai mu je kafin la'asar Allah zalazin Allah ya rahama ga wanda zai raka a hudu kafin la'asar ta ɗauke mu kiyaye na wafil ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه كافيك مغربا mun من da cin abinci. maybe buɗe baki to shi a ramadana kamar zai ɗan yi wahala yana ɗan wahala kamar da suka programming lokacinsu suna iya yi hmm? ya ɗan kurɓa abin da zai kurɓa kafin a tara sallah zai raka a biyu bawa ba zai wuce bai na kusantar Allah da na kurkuri har sai Allah ya ƙaunace shi bayan magriba ma raka a biyu yau kafin isha ma raka'a biyu a bayan isha ma raka'a biyu sai kuma sallan dare ba da ko kushe da yana kusantar Allah da nafilfili har Allah ya kaunace shi wannan abu na goma sha ɗaya ne abu na goma sha biyu alhilmu alhilmu shine kaffun anil ghadabi yana ƙarƙashin hakuri ne to amma shi yana ɗan gaba da hakuri Hmm? alhilmu shine siffar ibadur rahman wa idza qatabahum aljahilun qalu salama sun siffatu da alhilm hilm jurewa barin yin fishi sannan kuma akwai al'anatu oke wannan shi ma siffa ce ta annabi yusuf alaihissalam al'ana bin abu sannu a hankali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya ma al-ashad Ita qais a kana da wasu ɗabi'u guda biyu da Allah yake son su al-hilmu wal anatu mun zama abu goma sha uku ke abu na goma sha hudu sai mu zo mu tsaya kan sha biyar ko gobe sai mu karasa sha biyar insha Allah sha biyar sha biyar hadisin abdullahi bin mas'ud ne ce radiyallahu anhu na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani aiki Allah ya fito ya sallah akan lokaci mun ji sallah akan lokaci musamman iyaye mata wani lokaci Allah ya ƙara daraja akwai shiriri ta wata za ta zo mata kawai sai ta faman shirga mai hira hira hira hira irin da aka nan ba za a tashi yin ta ba sai biyar da rani ta kusan isiya ke wallahu Musa, me kun da ce a hajiya ta shi min sallar la'asar tana ji an kira ko ta shi min sallar la'asar ma da ke ba shi ta ji ibo mata ruwa ta ji min sallar la'asar ni na kula kafin min sallah wallahi ta da ce irin wannan yan kaɗan ne yan kaɗan amma mu maza alhamdulillah sana mu bari mu je min sallah mu bari mu je min sallah amma su mata sai ko tana jin kunya ya ce hajiya ta shi alwala kana ce ita irin irin zafin addinin nan ce ce o'o ya bari ni na fula a kana biyu a ya ni jami mana wai wai wai wannan akwai iya yi me iya yi a wurin to sai wani ya rasu da ba na sha biyar sai wani birrul yi biyayya da iyaye ai baba ma yana da baban shi ko baba ma tana da babarta har da babar babarta ma dukkan mu mutare mu ma iyaye mu biyayya to jihadi shi ya riga da bata zuwa nan mun samu abubuwa guda goma sha biyar ke da za mu yi Allah ya kaunace mu saboda makararru ba zan sake maimaita guda goma sha biyar ɗin sunayen kawai Wai su ne abubuwan da Allah yake so wanda Allah da jima suka yake zan masu sufofin إن الله يحب التوابين لا ويحب المتطهرين بيو وأحسن إن الله يحب المحسنين أبو بلى من أوفى بأهل واتقى فإن الله يحب المتقين هدو إن الله يحب المتوكلين بير يغفركم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم شدا الله يسمى مبيا سنة من الله صلى الله عليه وسلم نبقي وأقسط إن الله يحب المقصفين نتقص والله يحب الصابرين نترى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا نقوم أننا متواضعون يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه نشأ ناكل كلي musamman muna ramadana da Allah mu kiyaye na kulkuli na goma sha biyu al'ilmu ne kamewa barin fushi tsakanin ki da Allah kada ki ce wai kin yi fushi da mijinki kuma ana azumi da Allah ko ya miki ki ba shi haƙuri an ji mai rafada ko ya miki ba daidai ba shi ya miki ba daidai ba ba kamar ke ya kamata ki ba shi ne haƙuri wannan 'yar aljanna ce amma abin akwai wahala ba su ma kamar man gaya ba suna jinjina cafi jan ya mun kuma in ba shi haƙuri eh mana a matsayin shi na wannan aljannar shi aljannar shi yake ƙarƙashin shi kuma 'yar aljanna ce ya kafa ba da shi ko dan Allah ne gida kai hakuri ke o o o o to ki kame ki tabbatu da alheri ki siffatu da al'ana bi a hankali kana dinga ganin ki a gari bazar bazar bazar bazar ina zuwa ne zan je kasuwa bazar bazar bazar bazar al'ana al'ana abu na goma sha hudu sallah akan lokaci na sha biyar biyayya ga iyaye alhamdulillah gobe sha Allah karfe tara cikin yanzu ba jira ba jira karfe tara sha za mu ƙara ɗora guda goma sha biyar mun samu talatin ke to Allah ya ƙaunace mu Allah ya sauƙaƙa mana fi duniya wal akhirah Allah mai girma na kuka ya kare mu daga fitintunu ma zahara minha hawa ma Allah mai jima da kuka muke roƙo ya mana albarka ya kare mu wannan suka rasu a cikin mu mana sake mika ta'aziyya mun mika ga iyayen maza kama yau ne farkon darasi ga mata kuma mana sake mika ta'aziyya rashe-rashen da aka yi in ma ya zama mutum ajalin shi yayi ko kuma dai an hallaka shi ne ko kuma an cin mai والله بجمع لكم إذا فرسامكم اللهم اغفر للمؤمنات الأحياء منهم والأموات marasa lafiyanmu Allah bai girma da kasa warkar da su masu fama da yanayi irin na yau kowa da bukatun shi na alkhairi Allah ya sauƙaƙa mana biya mana bukatunmu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh